وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar bayan haka Allah cikin ikonsa yau na ranar biyar daren shida ga watan ramadan shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 22 ga watan shida shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam muna nan cikin suratul a'raf inda a karatunmu da ya gabata mun tsaya akan ayata na ta ɗari daidai za mu kama da kan ta ɗari daidai har wato ainihin mu tafi ta ɗari kai da ɗaya mu tafi har zuwa ta ɗari da uku kamar da muka saba kafin yin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakinsu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بأثنا من بعدهم موسى بآيات فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يتي تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءت رسل ربهم بالبي... ولقد جاءت رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ma'anar wannan aya a takaice Allah subhanahu ta’ala yake cewa tilkal ƙura. waɗancan alƙaryatu waɗanda aka ambata a karatuttukan da suka gabata wanda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya halakar da su sakamakon bijirewa saƙon da ya turo annabawa da shi Allah yake cewa na ƙusu alaika min an ba'iha muna baka wani daga cikin mahimman labaransu ba komai maka gaya maka ba tsakurawa waro wani abu daga aka daga ciki mai matukar mahimmanci aka gaya ba Allah yake faɗar cewa ya faɗi waɗannan abubuwa na labarai nasu wanda hikimar faɗar don ya zama wa'azi ga masu tsoron Allah sai ce walaƙa ja'at rusuluhum bil bayyinat manzannin waɗannan alƙaryatu da suka gabata sun zo da hujjoji mabayyana ma kanu liyuminu ma kazzabu amma kuma sai dai al'ummar da aka aiko manzannin zuwa gare su waɗanda suka halaka ba su zamo masu ba da gaskiya da abin da suka ƙaryata ba min ƙabil tun da can tun da can din nan wasu suka ce tun wato ainihin kasance kafin a samar da su ubangiji ya san ba wanda za su gasgata ba a ilimin allah su subhanahu wata'ala tuni ya san da cewar za su karyata to wannan karyatawa da suke kai ta tun farko ita ce dai yanzu ma da aka aiko manzannin ba su ba da gaskiya da su ba ba su wato ba abin da suka zo musu da shi ba Allah yake cewa kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin kamar yanayin haka Allah subhanahu wata'ala yake sanya shamaki da rifi ga wato ainihin zakatan waɗanda suka kafirta suka bijirewa dokokin Allah subhanahu wata'ala wannan aya da muka ji bayaninta a takaice akwai bayaninta ta salo mai faɗi wanda wato ainihin babban malami muhammadu aminu shankiti allah ya ji kansu da rahama a cikin littafinsa abuwa'ul bayan ya yi bayani mai faɗi game da abin da ya shafi gabar da take cewa fa ma kanu li yu'minu ma kazzabu min qabl cikin wannan aya da muka yi bayani mala yake cewa fi hadhihi al-karim ayatul karima a wannan aya wacce take mai girma lil ulama ya aujuhum min at-tafsiri malamai suna da fuskoki daban-daban wajen fassara wannan aya a daidai wannan gaba ba'dha yashhadu lahu alquran sashin wannan fuskoki na tafsiri da malamai suka a wannan gaba alqur'ani na shaida akan wannan bayani da tafsiri da suka yi minha daga ciki akwai cewar annal ma'ana abinda ake nufi da cewar fa ma kanu yu'minu bima kazzabu min qabl abin da ake nufi da shi a wannan gaba cewar fama kanu li yu'minu bima sabaqa fi ilmi Allah yawma akhadha al-mithaq cewar waɗannan kafirai da suka gabata da Allah ya halakar ba su zama sun ba da gaskiya ba bisa abin da ya riga ya gabata a ilimin Allah tun sanda Allah ya ɗauki alƙawari annahum yukazzibuna bih su wato sun zamanto cewar za su ƙaryata saƙon Allah walam yu'minu bih dan haka da sakon yazo basu ba da gaskiya da shi ba listihalati taghyiri saboda ba zai yi ba abinda Allah ya sani ya zartar ya canza fima sabaqa bihi al-ilm al-azali game da abinda wato ilimi na timfil azal na Allah ya riga ya gabata Allah ya san ko ya aiko manzanni waɗannan ba masu gasgatawa bane to dama can masu karyatawa ne tun a wajen alkawarin yadda za su bi Allah su masu bijirewa ne don haka yanzu da saƙon ya zo lokacin saƙon suka bijire don ba za su tashi wannan abu da Allah su wata wata'ala yake da masaniyar sabatin fil azar tumala yake cewa wa yurwa haza an ubayyi bin ka'ab wa anas akan rawaito wannan fassara daga sahabin annabi ubayyu dan ka'ab da kuma anas dan malik Allah ya yarda da shi واختاره ابن جرير babban malamin tafsiri ibnu jarir ya zaɓi wannan fassara cikin waɗannan fassarori wa ya dullu li hadhal wajh mala yake cewa wannan fuska ta tafsiri daga cikin abin da yake nuni akan ta akwai ayatun kathira ayoyi masu yawa ka qaulihi kamar faɗin Allah madaukaki da yake cewa innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika wanda wato kalmar ubangijinka ta tabbata gare su ta bujirarrun bayi ne ba wanda za su ba Allah ba ne Allah yake cewa la yu'minu waɗannan ko bayani na gaskiya zo musu ba za su ba da gaskiya ba saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya ubangiji ta'ala ya riga ya zartar cewar waɗannan bayi ba masu ba da gaskiya ba ne da faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wa matugunil ayatu wan nuzur ayoyi da gargadi da wato ane mu'jizozi da ake aiko manzanni da shi ba za su yi amfani ba an ƙaumin layi uminun ga mutanen da ba za su ba da gaskiya ba wani hau zalika min al'ayat mala ya ce da wasu ayoyi waɗannan da suke wato bayani kan haka wannan shine fassara ta farko daga cikin fassarorin da malamai suka yi a ƙarƙashin famakanu li yu'minu bima kadhabu min qabl banda wannan malam sai ce wa minha daga cikin fuskokin fassara na wannan aya a daidai wannan gaba akwai fassara da ke cewa anna ma'anar aya ma'anar wannan aya a wannan gaba annahum akhadha alaihimul mithaq cewar waɗannan wato al'ummu da suka gabata da Allah ya halakar waɗanda suka kangare wa manzanni Allah ya yi alkawari da su fa amanu kurha sai suka ba da gaskiya bisa ƙinsu ba don suna so ba fama kanu li yu'minu ba da zalika ɓau'a don haka ba su kasance za su ba da gaskiya da haka da sarransu ba ko da aka alƙawari sanda aka alƙawari sun biya ma amma ba don suna so ba da aka aiko manzannin wannan ƙiyayyar ta abin da suke kai tun ta farko sai ta yi aiki a kansu sai zamanto ba su ba da gaskiya da abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzanni da shi ba wai ruwa hadha an suddi ana rawaito wannan fasara daga suddi wa huwa raji'un fil ma'na ila al-awwal mala yake cewa ita wannan fassarar in ka kalli ma'anarta tana komawa kan wato magana farko ce kusan da ita ta farko dan bambancin bai da yawa wa min ha daga cikin wato fuskokin tafsiri a wannan gaba na wannan aya mala yake cewa anna ma'anar aya akwai malaman da suke cewa ma'anar wannan aya annahum lauruddu ila duniya cewar su waɗannan al'ummu da suka gabata da Allah ya halakar sakamakon sun ƙaryata manzanni da za a dawo da su zuwa duniya marratan a wani karan la kafaru aidan za su sake kafircewa ba za su ba da gaskiya da manzanni ba ma kanu li yu'minu fi raddi ila duniya ba fa za su yi imani ba a dawowar da za a yi da su duniya bima kazzabu bihi sakamakon abin da suka kasance suna karyatawa sakamakon karyatawar da suka yi ba za su ba da gaskiya da abin da suka kasance suna karyata shi ba min qablu kafin dawo da su duniya da da suka yi zaman duniya ba su gasgata ba to in ma bayan su za a dawo da su duniya a zuwa ce to ga kuma manzanni da sako irin wanda kuka karyata da ba fa za su bi ba karyatawa za su kuma yi ai fil marratil ula ma'ana abinda suka karyata a karo na farko to karo na bima in an zo musu da gaskiya ba za su ba wa hada an mujahid wannan fassara kuma ana rawaito ta daga mujahid cikin wato ani malaman tafsiri cikin tabi'ai wa yadullu li ma'ana li ma'ana daga cikin abin da yake nuni akan ma'anar wannan magana ko wannan tafsiri ko fuska ta fuskokin tafsirai na wannan gaba qauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki walau ruddu la'adu limanuhu an kafirai inda za a dawo da su zuwa ga duniya to da sun koma wa abinda aka hana su sanda suke raye a duniya kafin ɗaukar ransu ba za su fasa abin da suke kai ba in ji bahaushe ce hali zanen dutse mai hali baya fasa halinsa saboda haka wannan shine abin da zai faru lakinnahu ba'idun min zahiril aya malam muhammadu al-amin shanke zai ce amma wannan fasarar ta yi nesa daga ma'anar wannan aya lafazin ayar da yadda yake nuni ba nuna cewar magana ce ta in sun mutu za a da su duniya kuma an da su ba za su bada gaskiya ba tumana a cikin bayanan fuskokin wannan tafsirin wannan gaba mala yana ga wannan ina da nisa akan wato ainihin waɗancan waɗancan sun fi kusa da abin da ayat take nunarwa sannan bayan haka ya ce wa min ha an na ma'anar aya daga cikin fuskokin da malamai suka faɗa a wajen bayanin wannan aya akwai fama kanu li yu'minu bima ja'atuhum bihi ar-rusul cewar kafiran da suka gabata cikin al'umman da suka shuɗe da aka halakar ba su zamo wanda wato anin za su ba da gaskiya da abin da ko ba su zama masu ba da gaskiya da abin da manzanninsu suka zo musu da shi ba bisabi takzibihim bilhaq bilhak saboda karyata wasu ga gaskiya awwalan a karan farko su duk inda abu ya zo na gaskiya ba masu karɓarsa ba za ka ga wasu haka suke a cikin al'umma in abu ya zo na gaskiya za su baɗaɗɗake su ƙi shi ba ruwansu da cewar wannan abin shi shine fi zama daidai to karan farko haka suke saboda haka sai zamanto cewar ba su zama masu ba da gaskiya da abin da manzanni suka zo musu sakamakon karyata wasu gaskiya a karan farko ma da alaihim a daidai lokacin da wato gaskiya ta zo musu duk sanda gaskiya ta zo gare su to za ga su ba masu karɓa bane kai tsaye wannan yasa ya zamanto tun farko su dama ba wanda za su manzanni ba ne ba sa jin cewar waɗannan za su faɗi magana su karɓa haka za ka tar da wasu cikin al'umma ba kowa zai faɗi magana su gasgata ta to wannan ne ya jawo musu wannan halayya da ɗabi'a da suke da ita ta ƙaryata abin da ya zo na gaskiya ita ce ta sa dama ba za su ba da gaskiya da abin da manzanni suka gaya musu na gaskiya ba mala ya ce wa hadal qawlu hakahu ibn atiyah ibnu atiya shine ya haikaito wannan wato fuska ta fuskokin wato bayani wastahsanahu ibnu kathir ibnu kathir shi kuma yace wannan yana da kyau cikin wato fuskokin bayanin wannan aya wa huwa min aqrabil aqwali mala yace wannan shine mafi wato kusancin maganganu da zahirin aya ga mabayyanin abin da wannan aya take nuna wa alkarima mai girma wa wajuhu zahir mala yake fuskar yadda wannan magana take kyakkyawa abu ne a fili li'anna shu'umal mubadarati ila takdhibir rusul domin shu'umancin munan halin gaggawar ƙaryata manzanni sababin littabi alal qulub dalili ne da kan jawo Allah ya rufe zuciyar bawa wal ibadu anil huda haka dalili ne da ke sa bawa inesa ga shari'a wal ayatu dalla ala hadha al ma'na kathira suma ayoyin da suke nuni akan wannan ma'anar suna da yawa ka ƙaunihi ta'ala kamar faɗin Allah maɗaukaki bal taba Allahu alaiha bi kufrihim a Allah ya rufe zakatansu ya sanya musu shamaki daga fahimtar gaskiya a sakamakon kafircinsu saboda su masu bintsirewa ne ba sa miƙa wuya ga gaskiya kai tsaye wa qauluhu da faɗin Allah maɗaukaki falamma zaghu azagha Allahu kulubahu. yayin da suka karkace wa gaskiya sai Allah ya karkatar da zakatansu duk sanda bawa ya zabar wa kansa bin hanya ta rashin gaskiya sai ubangiji ya bashi da wannan abin da ya zaba wa kansa ya zamanto wato ya tabbata akan haka wa qawluhu da fadin Allah madaukaki fi qulubihim marad cikin zakatan munafikai akwai wato cuta ta kokwanto game da al'amarin imani da kokonto game da al'amarin na gaskiya fazadahumullahu marada sakamakon haka sai Allah ya kara musu rashin lafiyar da suke da ita suka ci gaba akan wannan wa qauluhu da fadin Allah madaukaki zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim haka ya faru ga munafikai sakamakon kasancewar sun ba da gaskiya sannan sai suka kafirce sai Allah subhanahu wata'ala ya rafa zakatansu daga karbar gaskiya to waɗannan su ne fuskokin da malam ya ambata da malamai suka amfata a bayani mai faɗi dangane da abin da ya shafi wannan aya sai abin da aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu naftar annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abu ne tabbatacce da bayani daga allah subhanahu wata'ala saboda waɗannan labaran da ake baiwa annabi muhammad tsira da aminci allah su tabbata a gare shi na al'ummun da suka gabace shi wanda bai yi zamani da su ba amma yake hakaito da faɗo bayanan abin da ya wakana nasu filla filla daki daki to in ba wanda Allah ya baiwa annabta ba ba zai iya faɗar wannan ba to wannan aya tana tabbatar mana da annabcin annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi abu na biyu malamai suke cewa wannan aya na sanar da mutuwar wanda Allah bai nufe shi da shiriya ba duk ƙarfin hujja da bayani da fitowar dalilai fili ƙarara ba zai sa ya imani ba ba yadda ka iya da wanda Allah bai nufe shi da shiriya ba ƙarfin bayaninka iya wato ainihin bayaninka ƙarfin dalilan da za ka faɗa ba za su sa iri suna ibi wannan gaskiyar ba haka za ka gan shi haka za ka bashi don allah bai nufe shi da shirya ba allah ka shirya da mu sannan wannan aya na sanar da mu cewa allah subhanahu ta'ala na rufe da sanya shamaki da kariya daga karɓar gaskiya da sanya kariya daga wato rabuwa da sharri a cikin zakatan wanda suka kafe akan kafirci da barna kafiyar mutum ko bawa akan kafirci da barna hakan na sa Allah ya rafa zuciyarsa ta zama ba ta karɓar gaskiya kuma sharrin da ke cikin ta bai raguwa Allah ka tsare mu bayan haka sai Allah ya ce Wa وما min لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wama wajadna li aktharihim min ahad wa in wa in wajadna aktharahum lafasiqin ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa wama wajadna li aktharihim min ahad ba mu sami mafi yawaicin al'ummun da suka gabata ba da cika alkawari mafi yawancinsu ba masu cika alkawari ba ne dangane da abin da ya shafi alkawarin da suka ɗauka tare da annabawan allah da manzanni da allah ya turo su da saƙon abubuwan da yake buƙata a tafi a kai a yi to sai ka tarar zuwa wani lokaci sun warware annabi musa alaihi salam ya sha wuya da banu isra'il bayan da abin da ya gaya musu gashi Allah subhanahu wata'ala ya ce su ɗayan tashi da bauta wannan fir'auna ba abin bauta ba ne kaza shi ya kaza kaza shi ya kaza amma da aka halaka aka halaka fir'auna suka samu kansu daga kubutar halakarwarsa sai suke cewa da annan musa ya musa ja allana ilahan kama lahum aliha annan musa mu ma saman mana wasu allolin mana mu hada da namu Allah kamar yadda waɗannan da suke bautar wani Allah suke da alloli da yawa kaga wanda aka fitar da shi daga halaka aka ga masa bin Allah shine mafita ya kuma zai zo yi wannan magana kaga saba alƙawari to haka za ka tarar da ba shi kaɗai ba annabawa daban-daban haka ta faru da su to Allah yake cewa ba mu sami mafiya yawancin al'umman da suka gabata da wato cika alƙawari ba wa in wajadna aktharahum lafasiqin ba mu samu mafi yawancin soface suna bujirarru waɗanda wato anin ba sa bin hanya ta gaskiya ba su biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sai dai saba masa ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah subhanahu wata'ala a wannan aya mai girma ine mana bayani ne akan cewa mafiya yawan mutane ba masu alkawari ba ne Allah ka tsare mu don haka wanda duk ba shi da alkawari to babu alkhairi tare da shi alkhairinsa karanci ne domin abubuwan da Allah subhanahu ya dora wa bayi na ibada duka sun gini ne akan alkawari kai kake wa kanka cewar ashadu an ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sakamakon haka duk abin da yake ɗayanta Allah da bauta ne ka ɗauko wa kanka za ka duk abin da yake biyayya ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka ɗauko wa kanka za ka amma abu nawa za a zo ga abin da manzo ya ce amma ka ɗauki son zuciyarka ka bi ka jingina na manza ko ka zafa fa kai alkawari ba to shine ake gaya mana cewar mafi yawanci mutane ba su da alkawari kuma wannan rashin alkawari alama ce ta karancin alkhairi idan alkhairi ya ga mai bawa to za ka tarar yana da alkawari amma daga inda ya zaba da alkawari to alkhairinsa ya karanta ya tabbata a hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda imamu ahmad da imamu ibnu hibban da imamu al suka rawaita hadisin an karbo shi daga sahabin annabi anas Allah ya yarda da shi yake cewa babu wata huduba da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai musu face a wannan hudu ba sai kaje yana cewa la imana liman la tala. tala babu imani cikakke ga mutumin da ba shi da amana wanda ba za a ɗauki abu a danka a gurinsa a samu ba imma da sunan ajiya imma da sunan ya'ara imma da sunan bashi In ma da sunan kula mana ya zamanto in an dawo ba za a tarabatu wannan alamu ne na babu imani cikakke gare shi sannan sai manzo kan ce Ladina liman la ahdala kuma babu addini cikakke ga mutumin da bai da alkawari wanda ya rasa alkawari to addinin sa ragagge ne in yana da cika addini zaka tar da shi na da alkawari so da haka wannan aya tana gaya mana cewa Allah subhanahu wataala yana ambata cewa mafi yawancin al'umman da suka gabata bai same su da cika alkawari ba mafi yawancinsu an tarar da su fasikai ne bijirarru wanda ba su da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sai dai bin tsire masa shine malamai suke cewa to daga wannan bayani da Allah subhanahu wata'ala za a fahimci cewar ashe akwai yan kaɗan kuma waɗanda suke da alkawari ko tunda cewa aka yi mafi yawanci su ne marasa alkawari kenan karanci kuma su ne masu alkawari saboda haka ba a kudin goro a bayin Allah komai yadda aka kai da ɓaci ba ka rasa wanda kuma suke bin Allah su subhanahu wata'ala saboda haka wannan aya na sanar da mu haka to malamai suke cewa ayoyi da dama sun zo wanda suke bayani irin bayanin da wannan aya take yi masu daɗa fito da abin da wannan aya ta yi bayaninsa na cewar mafi yawancin halittun Allah subhanahu wata'ala ba su da alkawari alkhairun su kaɗan ne kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratu Yusuf aya ta 103 Allah yake cewa wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin ko kana da kwaɗayi ko kana da so da naci da wato ainihin tsananin ƙaunar a ce wato ainihin bayi su zama muminai to ba za su zama haka ba wama aktharun nasi mafi yawancin mutane ba mu'mini mumine ba ne walau harasta ko da ka so a ce duk su zama mumine duk yadda ka kai da san a ce duk gaba ɗaya al'umma su zama masu bin Allah to ba yadda ka iya sai ka tarar da mafi yawanci 'yan abin tsire ne to kaga wanda ya san wannan to ba magana a ransa ya rika jin cewar wai zai yi zama shi shi kadai a matsayinsa na mai bin Allah musulmi mai jin cewar zai zauna a Najeriya iya musulmi zalla a bangarensa Allah bai tsara haka ba dole sai ka samu mai Allah da mara bin Allah daga haka ne ake samun mai bin Allah ya jawo marabi daga haka ne wannan zaman mai bin Allah a tsakankanin wanda ya ƙi bin Allah yake zama hujja ga wanda ya ƙi bin Allah cewar akwai fa masu bin nasu da kuma bayanin yadda ake bin su shi ne ya ƙi bi an fahimta ko waɗannan wasu abubuwa ne da Allah ya tsara tsarinsu haka kai a matsayinka na bawa baka isa ka kauda haka tunda yayi wuta yayi aljanna yayi yan aljanna yayi yan wuta to dole sai kowanne ya tafi zuwa ga tasa saboda haka wannan aya ita ma tana gaya mana wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin yawancin mutane ba wanda za su yi imani bane ko da kai kana da kwaɗayin da su imani banda wannan kuma idan muka koma cikin suratul safat aya ta 81 Allah yana cewa walaqad dhalla qablahum aktharul awwalin kafin waɗanda suka halaka kafin waɗanda suka bata wato mafi yawancin 'yan farko kafin waɗanda suka ɓata a 'yan ƙarshe mafi yawancin 'yan farko kafin wato 'yan ƙarshen sun halaka da damansu kaga tunda an ce da daman sun halaka wanda suka tsira kaɗan ne na ƙwaron da aka kubutar ba su da yawa sannan ko bayan haka cikin suratul shu'ara aya ta takwas Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin an gane ku Allah yake cewa cikin abubuwan da suka wakana tsakanin annabawa da manzanni na wasu wato su zama masu bin Allah kaɗan ne marasa binsa kuma da yawa ne akwai wato gudar alama da take nuna tsari na ubangiji da iko irin nasa na ba yadda ka iya masu bin allah su zama kaɗan marasa bin kuma su zama da yawa allah yake cewa akwai aya cikin haka wa makana aktaruhum mu'minin mafi yawancin mutane ko bayi ba masu ba da gaskiya da Allah ba so da ka bayar da ka iya da wannan tsari na ubangiji haka za gan shi haka za ka bar shi kai dai ka yi fatan zamantowa ka cikin yan kaɗan ɗin masu alkhairi Allah ya sa mu dace sai abinda da wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu cewa masu saba alkawari daga cikin mutane su ne mafiya yawa saboda ƙarancin su da addinin Allah ba wani abu yake jawo karya alkawari ba ƙarancin damuwa da addinin Allah wanda ya damu da addinin Allah kuma yake ƙoƙarin yin aiki da abin da addinin Allah iko koyar to za ka da shi da alkawari sannan wannan aya tana sanar da mu cewar kangararrun bayi da suke ba sa son su ba Allah su ne mafiya yawa akan waɗanda suke bin Allah bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa zalamu biha fanzur kayfa kana 'aqibatul Allah subhanahu Ta'ala ya ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'i wa zalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ma'anar wannan aya a takeice Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa sannan muka aiko manzanmu annabi Musa bayan aiko waɗancan manzanni da bayaninsu ya gabata da me aka aiko shi Allah ya ce bi ayatina mun aiko shi da ayoyin mu'jizozi gagara koyo da suke gazgata annabtarsa da manzantakarsa zuwa gawa aka aike shi Allah ya ce ila fir'auna wa mala'i zuwa gurin fir'auna da 'yan masarautarsa da gaggagaggan na kusa da shi فكفروا بها فظلموا بها أما سيسك كافر تشيد ودنا آيوي wanda annabi Musa ko waɗanda annabi Musa izo musu da su kafirce waɗanda suka yi da waɗannan ayoyi hakan sai ya zama wato sun cuci kawunansu fa zalamu biha sai suka cuci kawunansu ta dalilin bin tsirewa waɗannan ayoyi da kafirce musu Allah ya ce fambur ka yi duba ya kai wannan annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kai ma duk wanda ya karanta wannan aya cikin al'ummarka ya yi duba kaifa kana aqibatul mufsidin yaya ƙarshen al'amarin bayin da suke maɓannata ya kasance yau ba su babu dalilinsu Allah subhanahu Taala ya halaka su ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah yake cewa thumma ba'athna min ba'dihim Musa sannan muka aiko annabi Musa bayan su sai wasu malaman suke cewa bayan su abinda ake nufi da shi manzannin da Allah ya aiko kafin aiko annabi Musa an fahimta ko ma'ana wannan wakilin sunan zuwa gare su yake koma wasu malaman kuma suka ce a abinda ake nufi thumma ba'athna min ba'dihim Musa sannan muka aiko annabi Musa bayan al'umman da suka gabace shi ba a takaice maganar iya annabawan da suka gabace shi ba a'a ai annabawan ba iya su suka zo suka rayuwa suka tafi ba sun yi tare da su yanzu ba su ba annabawan an fahimta ku ba annabawan ba jama'a ta su Su ka da aka ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa ai bayan waɗancan al'umman da aka halakar da su da annabawan nasu baki ɗaya To ka kalli dai magana ta malamai baki ɗaya kowace tana koma zuwa ga abu guda in ka ce annabawan da suka shuɗe bayansa idan eh, ma sai bayan ba wani annabin kuma ba wani manzon Allah yake turo wani in ka ce al'umman ma gaba ɗaya da annaba da manzan ɗaya eh, sai da suka kau bayan kawar da su wasu kuma suka zo sannan kuma Allah ya turo musu da manzanni sannan bayan haka da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ila fir'auna wa mala'i mun aiko annabi Musa zuwa gurin fir'auna da 'yan masarautarsa sai malamai suke cewa an keɓe fir'auna da an bato da 'yan masarautarsa saboda kasancewar su ne jagorori a wannan lokaci waɗanda ake jin sun isa su wasu ne su suke da shugabanci sauran kuma al'ummar da suke ƙarƙashinsu mabiya ne in ka samu jagorori to mabiyan ma ka same su an fahimta amma saƙon da aka aiko annabi musa da shi ai bai taƙaita iya fir'auna da 'yan masarautarsa ba ya shafi har sauran banu isra'il da suke wato anin fir'auna yana gallazawa kuma ire-iren su ma sune suka bi annabi Musa alaihi salam so da haka sai malamai suka ce to kada ka ce to ai an ce zuwa ga fir'auna da 'yan masarautarsa sauran jama'a garin banda suke na haddasu an faɗo waɗannan saboda su ne jigajigai galibi kuma jama'a in aka ce wato mai jagoranci ya karɓa abu mabiya na ƙasa ma sai ga sun bi sun raka sannan da Allah ya ce fa biha malamai suka ce ai sai suka kafirce da ayoyin da aka aiko annabi Musa da su sakamako haka sai zama sun zalunci kawunansu domin duk wanda ya bin ayoyin Allah subhanahu wata'ala da ya ba da sakon dokokin yadda za a bi shi ko ayoyinsa na wato ainihin halitta da ike ba wa manzanni gagara koyo don tabbatar da gaskiyarsu to wannan ya cuci kansa bai cuci kowa ba kafircin da i zalunci domin gashi Allah yana cewa inna shirka la zulmun azim haƙiƙa yin tarayya da Allah shine mafi girman zalunci kuma kafirai abin da suke yi kenan so za ka yake nuna cewa da aka ce fa zalamu biha abin nufi fa kafaru bi ayatin lahillati ursila biha musa sannan bayan haka kuma a wata maganar malamai suke cewa da aka ce fa zalamu biha abinda ake nufi sai suka zalunci mutane a ta dalilin wannan ayoyi mu'jizoji hujjoji me isa aka ce suka zalunci mutane saboda sun hana wasu karɓar gaskiyar ba su yi ba sun cuci kansu ba su bar wasu sun yi ba sun cuci wasunsu to aka fadala mu biha aka ce sun cuci wasunsu da hana su karɓar gaskiya in kuma kan ce an ce fadala mu biha sun cuci kawunan su da kin karɓar gaske su kansu an fahimta ko to malamai suka ce kowanne ba wanda bai faru ba daga ciki kuma ayar duka gaba daya tana nuna ba Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka duba da kyau duba na basira da fahimta kaga yaya ƙarshen al'amarin wanda suka yi barna yake a ban ƙasa an ambaci kafirai da suke kafircewa ayoyin Allah subhanahu wata'ala da mabarnata saboda kafircewa ayoyin Allah ina daga cikin mafi nau'o'in barna mafi muni a ban ƙasa duk barnar da bawa zai in aka ce ya dangana da ƙaryata abin da ya zo daga Allah ai barnasa ta kai makura saboda ya tsallake bayi ma ya tafi ubangijin bayi an fahimta ko to yasa sai aka kira su aqibatul mufsidin maimakon a ce fanzur kaifa kana aqibatul kafirin tunda ai kafirci suka ne sun kafircewa ayoyin ko sai aka ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin dan ana maka cewar kafirci barna ce da babu sama da ita saboda haka daidai ne ka cewa kafiri mabarnaci ko da bai zubar da jinin ka ba ko da bai hana ka sakewa ba maɓannaci ne domin abin da ina karanta ayon Allah ya fi duk abin da zai maka an fahimta ko sai abin da wannan aya take koyarwa malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa aiko annabi Musa a matsayin manzo da Allah subhanahu wata'ala ya faru ne bayan wucewar annabi Nuhu annabi Hudu annabi Saleh annabi lutu annabi shu'aib amincin Allah ya tabbata gare su da muka yi bayanin Allah sai da ya tajero su aka yi bayanin su a tafsirin da suka gabata tun na shekarar ta wuce to kuma muka karasa da maganar annabi shu'aib a wannan shekara to Allah yake gaya mana bayan su ya aiko annabi Musa an fahimta ko to wannan aya tana sanar da mu cewa annabi Musa shine yake bai da su baya cikin wanda ya riga su ko kuma ya zo lokacin da suka zo kaga kana da tarihin wannan daga wannan aya sannan kuma bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa fir'auna da shi da wato ainihin gaggagaggan na kusa da shi 'yan masarautarsa sun kafirce da abin da annabi musa izo musu da shi wannan aya ta sanar da mu cewar fir'auna bai karɓi saƙon allah da aka aiko annabi musa da shi ba haka ma 'yan masarautarsa kafircewa suka da waɗannan ayo da Allah ya kwanan Musa da su sannan wannan aya na sanar da mu cewa kafircewa da Allah da bijirewa ayoyinsa ina daga cikin mafi girman barna da bayi suke a ban ƙasa bayan haka wannan aya ta ƙare da yi mana bayani akan cewa bawa duk inda yake rika tsayawa yana kallon abin da ya faru da waɗanda suka yi ɓarna domin ya ɗauki izina ya kuma wa'azantu da abin da ya faru da su na halaka da wato fata-fata da Allah yi da su in kana yin haka to wannan zai baka damar abin da bahaushe yake cewa in gemu dan uwanka ya kama da wuta to ka shafa wa naka ruwa tunda yana jiki mai ruwa wuta ba za ta ci shi ba an fahimta ko yawwa saboda haka wannan shine abin da waɗannan ayoyi suka koyar da mu kuma shine abin da ya sawaka na tafsirin mu na yau abin da muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko harshe Allah ya yafe mu eh. bayan cewar menene banu isra'ila sai kuma haka yake cewa abubuwan da ake faɗa na labarurruka waɗanda galibi za ka ga malaman tafsiri suna kawo su a cikin tafsirai wanda in an faɗe su za ka zo lokaci malamai masu tabbatar da abubuwa keke da keke wanda suka tabbata sannan su danganta ga ayoyin alkur'ani ko kuma ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam za ka suna cewa waɗannan maganganun ba gaskiya ba ne ina daga cikin isra'iliyat to ike cewa me ake nufi da wannan isra'iliyat kuma wannan isra'iliyar da ake faɗa tana koma ne zuwa ga banu isra'il i eh, haka ne zuriyar annabi yaƙo yaya ga annabi yaƙo da suka rayu rayuwa ta waɗanda suka san wani abu na abin da ya shafi annabta da manzantaka da ubangiji subhanahu wata'ala su ne suka zama a ban ƙasa cikin masu ilimi da basira da sanin wani abu da yake da alaƙa da addinin Allah to bayan wucewar manzanninsu da kawwasu waɗanda suke malinta a cikin addinin banu isra'il abin da ya shafi yahudanci da kiristanci a kwana a tashi an samu sassauyawar abin da suke kai na saƙon da ya zo musu daga Allah daga manzanni to sai zamanto za a rika samun bayanai daga gurinsu wani sai ka tarar bayanin in alƙur'ani izo i tabbatar da shi sai ce eh, wannan bayanin da suke faɗa haka yake ƙur'ani ma ya gazgata wani kuma za su faɗa ba ka da ayat take gazgata shi ba ka da ayat take rusa shi an fahimta wani kuma za ka ji sun faɗa amma kana da dalilin da yake rushe shi to shi ne annabi yake cewa dangane da abin da ya shafi maganganun wato ainihin banu isra'il kada a gasgata su kada a karyata su wanda dalilai suka zo na shari'a tafiya abinda suke kai idai da namu mu karba mu ce addinin ma ya tabbatar da haka wanda kuma ya zama ya saba da addinin musu to wannan ba abin mu ba bane ya saba da addinin ko haka yake a addinin ku addinin da Allah ya kwa annabi Muhammad ya shafe duk wani addini saboda haka za mu bi wannan abin ba to wani su ake cewa isra'ila irin bayanan da aka samu daga banu isra'il yahudu ko kiristoci dangane da abin za su faɗa na abin da ya shafi wani abu na zamantakewar yau da kullun ko na addini kamar misali ya tabbata hadisi lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna cewa su kiristoci da suka riska suna cewa duk matar da aka sadu da ita tana wato ainihin jinin al'ada za a haifi ɗa mai harara garki wanda zai zama kai yake kallo na amma kuma ba kai yake kallo ba wanda yake na yake kallo in yi haka ba kai da kake na yake kallo ba nan yake kallo suka ce wannan ne yake sa haka amma ina aya ina hadisi ko mu da ma shari'a ta ce ma kada ma a sadu da matar da take jinin al'ada an fahimta ko banda irin wannan a zuwa ce lokacin wato anin annabi salih taguwarsa da wato anin ɗanta wani dutse aka kawai ya dare sai ga taguwar ta fito shi ma ɗan ya fito an fahimta ko kuma misali a ce lokacin da wato ani aka kashe ta ɗanta ya ruga a guje wani dutse ya dare ya koma ciki an ji dutse yana wato an kukan wannan ɗan taguwar da abin da ya kama da ire-iren wannan in ka neme shi alkur'ani babu a hadisi ingantacce babu amma na ana faɗa a cikin tafsirai an fahimta ko to wannan isra'iliya ka ɗauke shi kamar ka ce tatsuniya amma mai tushenta daga wani isra'il aka samu ko kiristoci ko yahudawa an fahimta ko sau da ka ire-iren waɗannan abubuwan suna nan jingin malamai sun yi littafai a kai da suka wawware suka tace suka wato yi bayani a kansu ce wannan ba aya ba hadisi ingantacce bai tabbata ba wanda kuma yake da asali da ce eh, wannan ya samu asali daga hadisi kaza ko aya kaza ma ta karkafa wannan to wannan shine abin da ke Allah ya samu dace na gada kamar wani ya daga ne na malakun su ice mutum ne ya kasance duk tahiya sai wa annabi salati kuma shi abin da ya sani an ce a tahiyar ƙarshe ake wa annabi salati wannan ɗaya ne daga cikin maganganun da ka sani amma ya tabbata ana yi wa annabi salati a tahiyar farko ana masa a tahiyar ƙarshe an fahimta ko Shi ne ma abin da ya fi amma ka samu kanka karatunka iya na tahiyar ƙarshe ya tsaya kake yi to da Allah ya sa ka ji kamar yau to kai ma kana iya ka